mashaharantan suka ce matakin da kungiyar ecowas ta ɗauka kan sojojin da suke juyin mulkin yayi daidai domin hakan zai zama izina ga wasu da ke da burin yin juyin mulki nan gaba rashin ɗaukar tsatsauran mataki kan ƙasashen mali burkina faso da gini waɗanda suka yi juyin mulki a baya-bayan na ya taimaka wajen wannan juyin mulkin kamar yadda mai sharhi kan al'amuran yau da kullum yunus salahuddin obanjo ya ce ni ina ra'ayi da cewa um, a ja kunnin duk wanda yake daidau mataki na juyin mulki ke saboda mu duka mun ce mun tabbatar kuma mun amanna demokratiya juyin mulki ba abin da damu mu sake koma lamari na juyin mulki ba amma akwai bukatar kuma duba yadda shi shugabannin da ake zaben su kan hanyar demokratiya suke tafiya da irin shugabancin da yake ake ba su yana da muhimmanci sosai abin tambaya shine wa'annan takunkumin da yake su yan ECOWAS sun dibiya ma kasan Niger dama kasan Niger duba irin matsalar da suke ciki na batun tattalin arziki sai kuka kara dibiya musu irin wanga masalori mazaunan kasan ya lamarin su ne kasance yasa akwai bukatar a sake duba ya dai a samu daidaituwa a ci gaba da muhawara yanda da samu shagaban shugabannin sojoji da suka yi juyin mulkin nan da waɗanda yake kuma suke cikin siyasa na ƙasar Nijar. Abinda da kuma ya kamata sake duba shi ne mu duba akwai kasashe kamar Mali, kasashe kamar Burkina Faso da suka yi juyin mulki me an kai musu, me ya faru kasashen nan. Ka gani wasu ababen ga dukan da yake an bari ya faru ba dau mataki wanda yake da ya dagire wayannan ba. Shi yasa sauran kasashe kuma ke duba kamar su ma sai su dau mataki kan ainihin juyin mulki. Isa Abdul Salam mai sharhi ne kan siyasa kuma sakataren jam'iyyar CPP na na yankin Ashanti ya ce matakin da ya ta ɗauka kan Nijar zai ƙara kare dimokuraɗiyya ya ce hakan zai kiyaye komawa ga shekarun baya da sojoji suka yi kaka gida a mulkin Afirka. In Afirka suka yi shirin ya zama eh, sojoji wani hujja ko lokaci kowane abu ya zo da bai ta kara karya ba shi su ji yin mulki. To kan da za a yi a muyan mu sare wayan ga gwamnati na farin fulla wanda ya kama da ci gaba wurin shekara goma da muka samu Afirka rikon a ciki shine dole a ECOWAS su hada kai kiyaye wanga gwamnatin farin fulla. Abin da su nan shine su kowane kasan da juyin mulki duka su tabbatar kama wannan kasar nan ba samun ci gaba wannan kasa a samu su wani takunkumi da ka musu kunci ya zama na ingarin su tashi ce kamar a'a ba za mu yadda da gwamnatin soja ba a kuma muna da gwamnatin farin fulla kan da mu samu sauki da walwala mu yi mu ci gaba da harkokin mu yaushe ekuwa eh, sun yi ne suna ganin ya zama ma eh, eh, sauran wasu kasashe darasi an ba haka za a yi ba ya kama afirka ci ba an so manga an taba samun tahiri in ka duba cikin 70s ko 80s kusan zan samu afirka kusan kowa gwamnatin soja ke mallakan su to in ba an dau takunkumi da sauri ba wayan ga abin da ya faru wani shekaru 20 30 da wuce shi zai sake komowa kuma ma Afirka Alhassan Suleiman Bello mai bincike ko mai sharhi kan ƙasa da ƙasa ya ce ƙasashen Mali Burkina Faso da Gini da suke gargaɗin ECOWAS suna yin haka ne domin rigakafi ya ce idan aka yi nasara kan Nijar to lalle hankali zai koma kansu. Don ba dauki mataki mai tsanani a kan irin ganga canza mulki ba kaga da mu ta samu irin su zuwa zuwa kuma ba dai kawo mana ci gaba a jihar west africa ba sa rayin da ya dauka rayi ne da ya dace rayin da fi kowa goyi bayan su ba da jima wannan ba eh, mulkin soja na burkina faso mali da gini bisau su ma sun zo sun fito da nasu communique cewa idan aka bi sojin nijar da hari da bindiga su ma da su fita cikin ecowas da su goyi bayan wayancan da kansu sun sani abin da ake cewa symbolic ne su suke kamar idan aka bi wancan ciyani kafin da shi kan kujera a nijar aka aka dawo da bazum kagan zuwa zuwa in aka ci musu sauka su ma wasu sauka ba su ma da biyu su da hari shi yasa ihu ne suke kai su ma su samu su tsare kansu I'm in support of ranye kowas a ja musu magana a ba su deadline idan ba su bi ba a biyo su kawai kamar da aka biya jami'a baya ga ECOWAS kasar Faransa da ta yi wa Nijar mulkin mallaka ta yi Allah wadai da juyin mulkin kungiyar tarayyar Turai ta dakatar da haɗin gwiwar tsaro da taimakon kuɗi ga Nijar yayin da Amurka ta yi gargaɗin cewa taimakon da take bayarwa ga kasar na cikin haɗari. Idris Abdallah Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.